Akwai waɗansu gyare-gyare da gwamnati ta kawo wanda muka yi na'am da su misali a ɓangaren tantance malaman makarantun boko 'yan kwantaragi wanda ya ba mu damar sanin girman matsalolin da fanni ilimin boko yake fuskanta a Nijar. Sannan kuma da gyaran fuska na hukumar halsiya a yakin da take yi da masu riba ciki da dukiyar ƙasa inda an fara samun kyakkyawan sakamako. A yau babu wanda ya fi ƙarfin doka don haka a yayin da gwamnati ta ce kar ku yi jerin gwano to ni ina ganin bai kamata a taka doka ba sannan a daya ɓangare mun yi allah wadai da halayyar jami'an tsaro a ranar goma sha uku zuwa goma sha hudu ga watan disamba mun yi wani taro na farfado da nijar wanda muka samu miliyar 23 na dollars 'yan ƙungiyoyin fararen hula mu tara ne muka samu halatta wajen wannan taro domin kare muradun ƙasar nijar qui était parti pour défendre le dossier du Niger.